off! shekara ta dubu biyu da ashirin, an yi taron duniya kan fina-finan Hausa ba tare da 'yan Kannywood ba. An kwashi tsawon kwana biyu ana gudanar da taron duniya kan fina-finan harsunan Afirka na gado, amma masu shirya fina-finan Hausa ba su halarta ba. A taron, shugaban tsangayar aikin jarida da Jami'ar Bayero Kano Farfesa Mustapha Nasiru Malam ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a samar da ƙananan kwasa-kwasai a jami'ar domin ƙarawa masu sana'ar shirya fina-finai ilimi. Malamin ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar bayan kammala taron yini biyu kan yadda ake gudanar da bincike da rubutun labarin fina-finai cikin harsunan Afirka wadda aka yi a jihar Kano. Taron wadda aka fi sani da Kano Indigenous Language of African Film Market and Festival wato KILAF an gudanar da shi ne ta hanyar tsarin gani gaka ta manhajar Zoom kuma an yi shi ne taron da haɗin gwiwa tsakanin kamfanin shirin fina-finai na Movie Image da ke Kano da Sangayar Aikin Jarida da Jami'ar Bayero Kano BUK. Farfesan ya ƙara da cewa haɗin kan nasu ba zai tsaya iya shirya wannan taron ba domin kuwa sangayar za ta ci gaba da haɗa kai da kamfanonin moving image mai shirya taron na shekara-shekara don ganin an ciyar da harkar shirya fina-finai gaba a nasa jawabin shugaban moving image kuma jagoran shirin taron alhaji abdulkarim muhammad ya bayyana farin cikin sa ganin yadda suka gabatar da taron a karo na uku cikin kwanciyar hankali tare da samun haɗin kan al'umma musamman waɗanda suka halarta bugu da ƙari ya yaba wa sangayar aikin jarida ta biyu ke kan irin gudumawar da ta bayar wajen ganin an yi taron lafiya ba tare da tangarɗar kayan aiki ba. A yayin taron an gabatar da makaloli kimanin ashirin da biyu waɗanda suka fito daga sashi daban-daban na ƙasar Najeriya da ma ƙasashen waje. Masu gabatar da makalolin sun fito daga Kano, Lagos, Abuja, Jamus da sauransu daga jami'o'i, kwalejojin fasaha da na ilimi aikin koyarwa. sai dai har izuwa lokacin kammala taron ba ga 'yan masana'antar shirya fina-finan hausa ta kannywood a ciki ba duk da irin kiraye-kirayen da aka yi kan su fito su rungumi wannan tsarin domin taimakawa ci gaban masana'antar tasu.